الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نتوفوا بكم يوم ربيع الأول فوتين ربيع الثاني فوتين تاتي كالندر الهجرية نادي ليدي نتوفوا بكم فبراير 2014 كالندر الميلادية yanayi katun ya shideni ci ya katun yanayi ya juya littafiyan matsalar warakat ya imamul haramai da juwainina rahimahullahu ta'ala maza shirutun Mustafi sharafi ke zane ya gidu ya fatawa nan man gawa mai shirutun Mustafi mini sharafi ya zane ya gidu ya fatawa nan أن يكون من أن يكون من آل التقليد ونسو دمني بالتقليد ونتم تزعنا نعم. فيقلد المفتي في الفتية في الفتية ونوفي غنافي تنتم تو مفتين بها فتوايا وليس للآلم أن يقلد ومغوين يمن وعفير تقليدنا وقيل ظلوة ما يقلد التقليد نعم. والتقليد يعني إيه تقليد نغاي قبول قول القائل ولا تظن تشوق بلا حجة مغير وجهم فعلى هذا يتنما قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وغير يعني صلى الله عليه وسلم مزقو يسمى تقليدا اي غير تقليد مو لما يجون على غنا غير ملاتنا عليه غير تقليد ومنهم من قال اما دمين هم وصول جونغا التقليد قبول قول القائل انا التقليد لو لا تظن غنا غنا wa an tala ta jiri min aina kalahu wa masu babu da wuce ga ganna wani amma na wuce dalilin wa ba da wata dalilin su ba fa in kula ga ga innan nabiya kika ne za sallan ka ne kul bil qiyasi wa ga ganna qiyasi sai ya ji mu mujahizi an yusamma qabul qawlihi taqlida gugu ya ga ayu ga taqlidu jika ne jima kan lole bayin nan mafuti wuce zane ya fata wani eh amma ngo doga mustafti zuku ji ziyo sane wa fata wani a ta ga al-mufti asirul mustafti a ga mafuti wuyi wuji ya zane jin fata wani wọ́n dàbí ẹ̀gàn gẹ̀rẹ̀gàn mò fìtí ẹ̀gàn gẹ̀rẹ̀ lànà gbígbà fàtàwà náà mo jẹ́ dẹ́rẹ́jà kan mò fìtí wọ́n jẹ́ gẹ̀rẹ̀ náà náà ẹ̀nà ìjírú fi ẹ̀gàn ó ti nàgán mò fìtí àjẹ́ fàtàwà yà síyẹn adila idan mu ai awamun na bi ma na jamhuri jahili da wani ko amma dai da idan ba ai jikatu with full seriousness amma dai da idan ba ya shi mutahayyir eh, mutahayyira ne a yashi ula ya da ba jikatu ga gagoya in wajen gusa kun jahili wani biyan doro yana amma dai da idan na so ba iti ba wunan ko amma dai da yadda bane to ba ta khalilu jinan wale ga na manya bayanin da ya tiya sharati ya mufti wani nan mun ki aka da ya tiya shi jiri jibo da na egbe ga ya fatawa nan waji wajibi ta ce da yin dondo na wa da wayi limiran umudu wayi limiyan yana gaya ji talata to su soci to gbagbuyan ye nwa ilimi ye na ngaji rayuwa to la to lozo ji gaji ba da so ci na umma da la ka tun la e bayan man jo na ji ji ka tun wa ji ba jahili ji bo da la ka tun umma ni ta ci yan reji gafi gafi na ga wa na ka duma na ga ne dai wani lo makanta mu dana de ka tuye cin wusha mu da ba ga wani ke la ka tu langoja a a sai ba zai gaɗe kato na wada ji kato fasa alwa da zikiri in kuntum la ta alamuna ya jage man shigan ya jage har zikiri kan ya je ilimi nan ba na yanin gajin wujin zai je ilimi na gan ya ji makanta ne wa ilimi shari'a nan in ga yadda za iya ce bayan ilimi wajen wada za matsayin kuma wada za kiyo eh? marhala wuta marhala ya mafarin gata da takalidu jiyan duwa na ya gonon gago marhala ya ba tun tabi da tatace ngore nga ta fahimta ya ga jinji wajen yana ku mun tafe na bi yi ilo na bukan na bukan wagwanni wagwanni ko marhala ya ta cikin jizu mun tafi ya zo da a irke kiraru da ya shira husadiri ya gunga ga jikin yan mun ga na wafe jikinan wọ́n fi wà gẹ̀ẹ́jì yóò wọ́n wọ́n lè ń da kó lórí ẹ̀kà tó àyínà ọ̀nàkó gbàmàlá tààrí ẹ̀tọ̀ kàtún musulmi ji kirishi ba shari tsarin na jeladi ka nan gali na na na ta wuce wa gan problem aji abi kaku na man na shi ke ilimi yana ka ga duk wani yiwa ji gani ku especially ilimi sun na shi ya iri na da gaba da islamu gari ba sai hudu gari ba nan ke ji nufi wanda taklidu yau tasiri ga kabuli kolin ƙa'ili bila hujja wa gaza ne gaga na gan mai da kiyaye wa gaza wuce gomai da hujja ya zalwa ce magana ne tasiri na gai kabuli kolin ƙa'ili wa ta lata zili min haina kalau wa gaza ne gaga na wa gungo amma wani ba nan eh wani ba nan wa ga tasiri ga wa lalmi wuce wuce lalmi yadda na wai legan yaji ne wa maje ilimi na togun totuwa mitetu wace lega ya gannanun gada ko yana din da wace lega daidai ga dana wale kewa gage waya gbagi da haɗin koro gbagi wanda daga gbagi da haɗin koro ne ba su sun gasa lori da gbagi jan galo biyo ko ne ne ta takari na gada wani ma na gada wani e ya ce mi tunan kewa ga wajen mini wace gbagi adnan kula da ba dole da wani gano wani gawa rewa wani man jiya ga isaro ya ce tarifu ya ko al'amidi in sai ga halika mu gaira ya taklidin gari wa ibaratu anil amal bi qawli bi ghairi min al-hujjatin mulzima wa lokacin da zan zan wuce amma da hujja da na lawa dole ya tuba ne ga lokacin da amma da ne wato tuba mana wai ne ganu ga nagin hukunci da wani shi zane zanewa fatawa nan zanewa kuma da giga mucawa kuta da wafatawa gangani da manyi na fatawa ne mucin ta yanin gaji kiwo wuji karayi mai wucin saboda hannun sa shi magaman kazaitu lahu bi shay'in min haqqi akhihi fala yaquzu dan do ne ngada ba hukunci a da ke jimi no ngadu shi ga kuma fa inna ma aqtau lahu qit'atan min an-nar ina ga wa go waki na majiye waya fati yana go tsaba wa donan zane yin zane wa fatawa nan in ga gaji a ngole ku a ce je yayu ko ga ji da ule ne tike da ya jin wa ne fa mun du ya mun amma mutum na wa fatawa nan muje da su so ga kan wa diga nan umun wamanci umma diga ne zane wa kan mu ba na gaskiya ci nan wa ji wa ba ko ma ke da shi yana shi jiyana wa ga je concoct ba da shi fo da ebu bi mu capacity ko talent ya man yucu ya ma ke da bi ga je bo tu du wa ga wa ji man daga man daga kazan ayyon daga man daga kazan ay man daga man daga kazan ay man daga man daga kazan ga ni wa ja ba ni bore mu da ba shi ne yanzu kin fugo da wasu zan ya da mutu eh fuga da yiri no ngamba la man ja ja gagan man ta taba ruha ta zandaka zando na ga ga ruh saji ga wannan to da na ga zindi ku zan ga ci magan ga man ji ma ga ke kan man ta taba ruha fa ka ijtama fi shar kullu zando do na ga da mi na wani ke ke wato ni takriru fatawa kuma ji yana ku wafe ji takalibu imana zane zane bi da ya fatawa nan wafe ji takalibu ya fatawa yan min amma ebe na wale zaye wuyi man nan kogaye jiyan ya dede dede wuce nan wai lanin goyon wasu yau dede da wuce a yau goyon to wasu dede da ma sai banu je libu mulkin ne libu wuce a ta gudu na sa bibiri watan sauna an fusa kun wa an tum tatluna kitaba afala ta filuna ya ji da ya koro ga tunguri ya ko ya kaza ya tuni da ni ya ji da ya koro ga tunguri ya mai lami ya so ba batan ya mai bayi ta da ke da hankali da nan na kámọ́ náà wà pẹ̀tàwà bẹ̀rẹ̀ náà wúyẹ̀ méjì èdèdè ń lòtí ní láàájí ground a náà ọdún gbọ́gbẹ̀ da nínú wà pẹ̀tàwà èdèdè wúce àà gbàmàlá khalil ibn ahmad ga yi imalbi ilmi wala tanzu ila amali yanfauka ilmi wala duruka tafsiri yi'mal bi ilimi lokacin da ilimi ne wala tanzur ila amali wa mugacin tuni lema yanfa'uka ilmi yanfa'uka ilmi ilimi ya ji wa amfani wala duruka takasiri da cike ne masu ko bagbaye ne masu wa lagunta waya wọ́n yára kó lámàlátò mọ́ngbò ní ìdàtúnṣọ́kọ́ mọ́gbò ẹ̀mọ́ ìfúnnà fi gíríkì ẹgbẹ́rẹ̀ mọ́ngẹ́ ìgbìmọ̀ yẹn gbígbà ẹ̀mọ́ngẹ́ gbígbà ìjẹ̀má kàmẹ́ zama na jami'i za zallar alimu zalla bi zallati hil alamu man za ci bici bici cikin man wuce bici cikin jama'a kamar yau ware ga takalidu ji a yi makanta abin je bukatu katu je caba-caba ya katu je ko amma za mu rige filo a bele ga wa sai be jigi an wa sai be ni takriri ya bane ka sai dubi yu da kuma su la ya hoto so wa ne ga babon nan ya ga wa gangani be iditiya jujin da gaza na ya fatawa ne aje zaji dan bon na gan addini musulunci da kawai da yan musulunci da usulu ya fi kiwuji wunde bukata ya kiyo wunde bukata ya tajdidu na har tu babu na ta da ya rata gaskiya kada ne bata a duk ba a fumule toro a toro sabi gaskiya ma di ti ma biya di sai bukhari muslima gaskiya sa ga gwaji di ta ta tagan ne na ba daidai daga ne kiyo daga daidai na sai kuskure sai ci ta ba ci ya gashi dan wato ne ya gane man shiga gane bai gane mu fiti shiga gane zanuwa shiga lowa gane su yau suka zauna ne no ya ko alani maza naji man mufikin naji da mustai duna naji zawan jayo a dide ya ma ci biki aga dide ya ce ta ya lada guba aga ci biki ce ta ya lada ni to ci ma fa da yin biki tina tina ga ga biki kin no ga la biki biki ta wuce mun amma wa ne kuskuru wala nasu wala ga zan ce wala ce wa ga nasu ro nan alani mai ga wuce ma ne nasu ba bai guro ko nga zane mu ji ta yi ji nan jayi zo na waje taklidu na kawo ji taklidu wa dole taklidu ji ilimi a taklidu ji a taklidu ji ilimi a nga mala zane mu ji na ji manya kai ma mu shokan la ga wani biyar sha nufu ne bubu ba bi taklidu nga zane mu kalli nga nga manya ya ji ma wujin ke mu kallidi ji manya na ga lomar je mu kallidi mu kuyo al'imamu abu muhammad ibn hazmi imamu zaɓi sai labe tarjima ibn hazmi a imamu zaɓi sai labe ko sira alamu nubala volume 18 page 191 192 bayan masu yi labe a sakiyatu watan kiyatu page 650 wani uga haka hazmi gan ana attabi'u al-haqqa wa ajtahidu wa la taqayyidu bi mazhabi me lamitu gaskiya mai ji istiyadu mai lamitu mazhabi zai dindorwa ibn azmi yake ibn eh, ngoye maza bai zariya ibn azmi yake amma yaji da bai ibn hazm wato ke ga wuki ali ta dawo ibn azmi ne fa da zariya ne ba bai wuyo ko imam zabi ke ga ga kultu na'am man balaga rutubata man balaga rutubata ijtihadi ga zalika kuma tsayin ijtihadi jinan وشهد له بذلك عدة من الأئمة من وجبه مجري وقوانا تمسيني اجتيادنا أشوى عليك أصليو وعلا تمسيني اجتيادنا سيديغا توانا جريا هو توانا tosoji makanta gawa yo tosoji makanta gawa yo ni sai wannan makanta ga la certificate ya we sai ne tiyan makanta ci confirm ga na ya graduate na kan ga ya graduate yo wani hati ga ka katun boko ba hmm? katun yan logo wòye àgúlótù ogbókò lágbèjì pátánà tó bá exam tó mẹ́nìní ní tó bá final ṣe ní ogun jí wọ́n gá tún àgbówò yà á barista ṣe bó dé òbíntì àti gá sí bà sí yí lónìí àkàdá jẹ barista ọ̀tá ló sún lọ wòye tí wọ́n lágún mọ́kántó phd student gáwẹ̀ ó àti àìwò

70 ẹ̀hàn ìlàkùn làkàrà adúláyìn wó owó ìyàwó tààrà zama na imamu da laubi za a bi zalika idatu bin lahi mace lam yasa lam yazbu lahu an yuqaddida wa bi zakati matsayin na nan gurin istihada kama ni diwan al fatiha muftadi wal ami alladhi afazu qur'ana wa kathiran minhu la yasugu lahu an istihada abadan ke min zane kai amiyu ko zane kai ji makanta ko wace ku kura qur'anu fiti ko wace ku aya mai ce mini kura qur'anu fiti na zanan wala kuna wadi shi istihadu na har abada da kai fa yi ke bikin wadi istihadu dinan wa man ladhi yakul ko maza ga wadi istihadu to wa gan wa alama yabni kyau to mu afi to ya ta mu da usula ba ga agun agun to ta ce ne to wa kai fa yotir wala ma ri shi kyau afu to mu radi ko fa kin wa ga wa kanu wuji shahadu nan wa da yi min qur'anu wa da yi min hadisi wa da yi min wa da yi min wa da bayan al ma'ani ilimin al baji wa da yi maqasid wa da furu wa da yi usulu maje ya da sai ta ce mai adili maji maga ya rijin gaza na tu mata ya mutu yi wuce ta shi ya zai dinanci bai wayo wala di wa ko gawa fu ciwo gafu wala di usulu wa tun ta ba wa tun ta ba na mai imamul haramai ne juwai ni gam fa'ala haza kabuli kawai na bifa sun yi zama taklidan ya zo gogon anabi ya yi gan yau taklidu a ga ya gan nan ruwa ebo na ara ga alami atu ga anabi nga a ga taklido wala ga ga anabi ga shiri ne ga da yake ne ɗaga mu da mutu ga anabi ittiba wai ittiba unabi ya yi wani ga takliduwa

haramaini ne rahimahullahu ta'ala gafa in kunna iga gaga innan nabiya ki ka nabi ka ne ya kulu bil kiyasa ne da ajin sai ga nan a riga ajin sai ga kiyasa ko fa ji zan sama qabula qawlihi taklidan a gaji a gaji ya zo na ga gumi ga wala ma tu ga ga taklidu nan gole a ga wala ma tu ga nabi a yi ga taklidu gaskiya ga nabi kiyaye hmm wọ́n jí dédé à ńgbà àlejò mẹ́ jí ìṣẹ́ àdùkáṣe wọ́n àjí adụ àdùwà jùmúrù ẹmẹ́yẹ òsúrì jẹ mọ́sáfẹ́ jùmúrù ẹmẹ́yẹ òsúrì ya àgá àníbi jí ìṣẹ́ isi wọ́n yá ọkọ́ àmá tọ́sún agágẹ̀gẹ́ lámí atúgá àníbi ńlá ìtàkìlì gan wuce Allah ga yana ga hadisi ga shi ya duji kuskure luwo wale ga nan maji kiyayen wuji ya nga mallai mi latu hadisi eh yu ga kiyayen eh yu ga taklidwa ka ne ga to maga shi ya bi ya ni ya ni ya duji kuskure ya wa ji gani ko ebona ne bi sa sallan masu a cinaga wuyo ليغي دابا دي كارشو غنجيكو امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى وقام الاجتهاد واما الاجتهاد فهو بعض الوضع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب آل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل, من ودليل ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ المجتهد ثالثا وصوابه أخرى لو أما الاجتهاد أما الاجتهاد فهو أنه يبطل وصف في بلوغ الغرض إذ وجه وكره manufayen wagon wuce da wulujiyo falimuji ta yi duzane da yi ta dunin in ka ni kamilin ala a da ki alatu ga gumi nan imana ki alatu eh nawu sorfu usulu musalawu, ilmu rijali ko? alatu ne yi gaga manji shiru ba ta wunga a jigun ga da gumi na filikiya ne fa'ili ta'ala fil furu'i wa asaba inda ji istiyadu furu'o ma ji daidai falawa jirani wa dala da guba wai ni ci fi ya wa afsa'a kuma ga ji ba bauta ci mutum falawa jirani wa dala da ni wa minhum man qala amma dai ga idan wani ga kullu mujtahidin fil furu'i musibu zando kullu mujtahidin fil furu'i musibu don ne ga ji istiyadu furu'o ne wai waji daidai mini yanin gwanon sai yi jagonon ala'adina ga usulu bai furu yi gaskiya taksi mu na muta ake runa yi jin mai mafari ɗaya tubuwa tsaru yau ga gari tashin ne ga furu yi da mutazila jaga idan tsaye wuce minan dabara ma ajin wai wa ga gari kuskure usulu a wai kafiro mu gari kuskure furu a yayi wa kafira a cikin masala usulu ga ya kiro furu ba dikiya furu maji masala ya akida ina ci ga gina a diga guniya da islamu ala khamsin tawidi sallah azu zakaji sallah azu zakaji mun ji masala akida shi ya mini arkan islam ko a ne diga mini arkan islam ko ga wuce furu tí èyí jẹ́ fúrú yóò súnmù yóò egún bí èdè lédé wọn ẹgbẹ́ lè níta sí àkídà gbótò alùkù fẹ́ ní níta sí àkídà ìlàjẹ́ àrẹ àwọn àfẹ́dẹ̀ wẹ̀lí ní níta sí àkídà nìkan àdìmọ̀tà àti ara mú dẹ́mú pàtẹ́ méjì níta sí àkídà ìgbógun wáyé mọ̀tà lè fi kí ìrò Bukata a samu jebul mana Allah biyan shek bakar bin Abdullah Abu Zaidi misali da yari na shi amma wa da ma wani sai dai mai bana babu idan wala ya ce kullum mai kai da kai wala juzu an yuqala umagwai ne zagaga kullu mushtahidin fil usuli musibun ga zandu ne gaji hadu mini usulo non gaji nga ga usul ba wani usul zikin wani gare da shi wani gari daidai umagwai ne ga cin gana wanda an na zalika yu addiye wani zagaga ha shagan wajin gwalo suyi taswidi ali dalalati minan nasara wal majusu wal kufar wal dina mutala ga gan yahudi bai nasara shi ne majusu bai kafiri mu'min ne a gina na wa dalilu man qala dalil ya zana magaga laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban ngala unji da bata ne gaji tiyado furu ne gaji musiba ne na dalili za unci ga mani ta da wa fa ba fa da wajen zan gaji tiyado ta je dinu adila da guba wa mani ta da wa fa fa da wajen waidu zan magaji tiyado ta ci mishin adila da ni waju dalili ba ne ba ne ko dalilin da na gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam afta al mujtahida taratan sabu ukhra sanadi tiyado ku ja daidai ne wani anan gan wani daidai da na ke ji ta da mati suna nan ga kiyo kwaki da shi iska da ya bayan luka na ibadu wasu yau fi tafiri shi ta zuji kokari ya bula da ciwuji amma istilahu ene ɓaren da iska da na gayi استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستماس من أدلة الشرع zana ji kafe fiki wunan muji kokare tiyan wa ilimi ya ɗan hukuncin shari'a bai kone juga jirkin ba tu da dalilin shari'a ya yana ko? wani dalilin cikin gbangba na Allah zonwa nan magadi tabbatarwa nan wani dalili ga dabe ijtihadu yadda gaba ga malaje kai yalla ijtihada ma wurudin nafsi ijtihadu yadda bu nafsi ma dana imana nasa dana wanda ijtihadu ne cikin jami'in fanki ma sa ba lakum min al-lisan masnun su ruba nafsi tuna qarara ni wale mi da yake da shi ga nan da fata ga zan ci jiya ugo guni ga wai lokacin ne wale nafsi no le ya na shi ya wato ko la ji ganewa wani da na ji ishihadu na dai waji kokari ko hmm. ne na ga ya ji wurin da na ke ji ishihadu na wa ya makatidar shari'a ya tana ke ji ishtihadu nan wa a kamu ya fi kiwo ko tana ke ji ishtihadu nan kula mutu dalili shi shari'a ki hukunci ya didiyar mujtahidi didiyar mujtahidi al'umman na fardul kifayu ebe da ce tilatun da gan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون zai raiga da dakuna a je na farin wace shi jimbo na jafe da ji katunan ebo zai da ji alawa ebo a sha musulunci musulunci wa zaza lo da kun da ba nun ka zamani a nemi da batar kuna ka musu da ta ji a da lokuna a da zai alokuna na ma da zai ja sai da jika ne bu zai gashin daga kudin zai ya layi yawa fasalu ala zikiri ya zikiri diga a sha zikiri dole adamu ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه da an wuce an zaka laje da da wato yaci dan da ya shaji zai shaji tin ba dole zai shaji tin ba sun ga mutai dun da shan nono ga zuzu ga ga kwai shaji utu da ganna ruwa ne shaji to hmm. je ko ta ba sai ya ko utu ishtiyaru wale ga wunde da sharafi na mutai ga fulfili na mutai ga fulfili ani ba shi kenan ba al'imamu sana'ani in ka littafi ne ga irshadun nukad ila taisirin ijtihad yan waye ji bayani ga ijtihad su izu zamani ne ga zamani ya fahimta zai shiga mu sai duna ja da wayani Allah shi ga tu zamani ma ga ya tun ga su je ce ijtihad zan shi ga tu zamani du salai zan shi tu zamani kazai eh da shi ga ibn hajari yau ne ko daga ba wancan magana an yi tun daga ne na jin ya na ji haka zai da na ruwa sai ga wasu na da na alimamu shaukani wa ga wasu ku ya ni tashin albazin rutali unga ufa bu yi bo dan gun ne bi tun to mai zuwa jin yi Rabi ibn Hadi Umar al-Marikhali litashin da ya tafsirin تفسير الناجي لرجل المدخلي on that ترجمة ابن حجر وانه extensively اتيان وجرد يا تجوز من ابن حجر حاجة في الله يوسف يعني فهموا يوكو ta yanayi a ngole ko a je mujtahidu na shi to su magole da ilimi lugo da ilimi hadiso da ilimi fiqh da ilimi ka kai eh mama ki yanzu biyo ga na mujtahidu da zamanin noya ko to ngun wa e di o to na de mujtahidu na ngole e gan no to wa ebo ka ri la ta zalu ta fatinu majiza ina Allah ga zai na nasibo

zane gaji istiyadu zane wale zane ga shiru ta yamu ta yi complete wadda yana ko otiti istiyadu nan in ga ji daidai wani lada guba in ga ci bici wani lada ni amma alami tu bici na wa amma je bayani ya bici cin na ya zashi mutu na makiyar ji istiyadu nan a zo usatu ji gbogbo bici cin na wula gyaru ji sai ne labi tsari a lulu yi gaban gina mm. wadda da sai bayan na ne amma kada ya zana tu masanyen mu ji ta iya mu ci ga yi shahadu mu yi ji ɗaya yau ga yi shahadu ya yi ga alƙalu Allah ya yi yi mu zuwa da sun ko kun inda ma harama rabiyar fawahisha ma zuwa na ma batan wal isma wal baqiya bi ghayr al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ya ga alƙalu Allah ya yi alƙalu Allah ya ilimi me yi na ko hmm. mun gane ta man ja da ce da babban mu shite idin do gai dai dai kashin ana jumuru tana ga kan waye shi ta hadu furu umboza na idege na izeni wama na alimamu shafi'i na fa'in kala ka'ilun zan yi zane ga gane gade gaga a ra'aita mashta hada fili mujtai duna fa kai falhaku fi inda Allah wale ne raji shahadu tubu ne babu gaskiya dai bayan su ko more qila wa la yajuzu fi inda na wallahu ta'ala alam ayakun alhaqu inda Allah illa wahidan ga gaskiya ba su ko wani ya anna ilman la yazawajalla wa kamuwa da lifti wa isra'il wala lani inda wa ana ilmahu bi kulli wahidin jalla sana'u sawa wala ne je ne da yi ebo ne ka hadisu muke wa mu sai dune ga guba aje musiba mu je muktiu wala ko to na ma muktiu aka lefi yawa nan aga dan daga nan wala aka lefi yawa ma ga khato mu ta ya sawabu da su zalo ta ga kullu mujtahidin musibu mujtahidin don wani ke kwaji daidai zalo ci ma da ga laisa kullu mujtahidin musib wani mujtahidi ba ta ke daidai e da ga ji ti adu ngai ga ne pa de musibu ina wa de la do ngalo amma zai ga zai ga gulu mushtaidi musibu zando ni gaji istiyadu ne nuji na luwo ya e ganna ruwa ya e gona ni diga ade musulmi ina sa ba falla wajibi ade ina sa kuma falla wajibi ade musulmi wani musulmi ya e gona ngole ya ganna magano gongan ne ta kulu mushtaidi musibu ndi mushtaidi ba ta ga izani ji dede na ngole sahabi ji ajiraji ya dushi sahabi ji zanwaci ke ganwaci na gane na zanwaci jin gyara nwane ina lawu ke je tashe iste adu adu suwa wa mu ne kato wani nwane wa ya jina ganye ni na iji kwanne boku a yau ta nuru su gani ba ta mai suwa bu a'a wani iftilafu ala iftilafu na wa mu ne iftilafu ta zuwa wace ma ga kullum mujtahidin fil furu'i musiba ga mujtahidin mun dole furu'un wani wadi kiyo wadi fade yi adi adi zauna ne sa sallam ga la salli yana ahadun al asra illa fi bani quraiba zan dole ga sallallahu alaihi wasallam sai banu quraiba sanwaci yuzugu sallallahu alaihi wasallam ko na sallallahu alaihi wasallam ko wace ma to sallallahu alaihi wasallam na fi da zalo tana na tubanu quraiba nan ga kiyo adi sallallahu an ga wajen hadisi sun ce falan yi an nifuwa idan minkum a ne sa sallan wannan ba zai yi doro min yawa ibn al-bukhari da muslimi ladina wani ibn hajar sai ga kalkashi hadisun ba al-istidlal bi hadhihi al-qissa alla anna kull mushtahid musiba lil zak laysa bi wadih ibn hajar ga la hadis na ji daga zanto ni ga ji ta ne ga ga naje ga ga na lo'a ga na tiyanya wa inna ma fi tarku ta'anif man badala wasa wa ta'ala fa yutafadu min wa adamu ta'silihi nga alibiyan nan bawa eti ga kiwa yan zane ga activity china mu ya ajele fi ayi gwani di ganga amma to sun laro ga biti cin oci na kwa ji dai yare a go biti cin wa bayani ya gaji wa kad yastadalla bi jumhur ala adami tafi mani ta da ba ga man jiji ga da zane ga na ko ga ci biti wa yanda wasu asu zami alif ahadan mina ta'ifatai ne ɗai wani fati mimi ne guba abu a na biji a na bi nan ba falauka na munaka ismun la'anifa man asima ɗai wani zane ga cin biki na ne zuwa sun zama nan gu kiyar yi wasu da aga gani ya ci dawa ne ga dikiyar a nan gu wani ya aje musu ba ma dikiyar a maje muftimu ebo ne ma ne na ji la so ando ebo ne ba ni mi ne aba no ti la za ku baba adija ebo ne mu ji te widu ne mu wu da nga mala ibn hazmi az kitabul usuliya muhallubu shabaya al ibn hazmi no ga ne kitab tawhid ne shabo amma ke ne kitabul usuli ibn hazm ibn hazm ke la ga ne unga al-mujtahid al afdalu inda la min al-muqallid alimuji sayidu limukti'u ga na ji iji tiyadu umma ku iji tiyadu ji wuci ma da cin biki na wo ye ko mun je falale ba ya so ki ogan ga na ji takalidu wuci ma da ji je je na to ma da ji takalidu na hunji mun ji ba su wasa yin wudu wai min yoru za amma ga ji takalidu na su ga na ji tiyadu na su ma kokarin mu ji wọ́n lé àdísí ní ẹ̀là àdísí yẹn ń wíkà àdísí ẹ̀là oúnjẹ láwùgbẹ̀jẹ́ o Hm? wọ́n láwú gan gàgú bàbá adìdẹ́díà mashi ba su ali salman gan wani imamu da albani musayin laga ya bani kurai zabe ngo ji gane ko ganna en yo na ji faruwa ma ne sallama su sai ce group guba ba ko na zai a su ya ga yi musiba hara albani sai ga sifatu da ya fara kamar hadisi 1981 bu ga zango ciye la hadisi ya banu kore na ji hujja against du'a fiya salafiyuna ji yana aja gai ga da tele bai je bai bitu alqur'ani ya sunna na a ta da sai ga ka za mu ya da domin nga mu da tele ba anai magana ya salli na duk illahi bani quraiza zalai mai ya zalai mai da nan mu nan ban da za do ruji yau yi sai na za ta ci shefa billahi wa rasul babu gaskiya to billahi tu e gaskiya amma Allah hadis na da ga tele ba za ruji yau ji saboda na da nasi ba ibn sai ya fahimta na za ta fi shefu rubillahi wa rasuli ya ga da ce da bai tendo ce gaji hajjo da su ce ne mutu ciwi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya bi ce gaji man ba sai ce fa alkiyam da zalika khairu wa afdal ta'wila to ci maga wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin wanda ya mu'mini ba ko mu'mina yana ja idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim na sai ce ce ga hukunci lamarin da ci ba a da a da dai san yana yi shi na yi nan ne mamaki wa gayya haga da cin libanin zaga da cin libanin zane ga sokwa da sunan ni zane ga sokwa da sunan kama zane ga sanu wani je ku ji kwale ji mina zane ga ah, wa a ya ji hajjan zane ku ba ta yi kafiri zane ga je ku ni pata e kafira zane ga su ba ta yi kafiri zane ga je su pata e kafira zane ga mali da tun zamani a nigeria ya da zane ga a ah, mali da zamani a nigeria ya ta ba a ta faru ko ta yi ne ja no ya ne ko ba na gan faja ni bi kai fara ganin faja ni bi zagura yau ko ga ji gan jisu ko babu gaskiya ti ti ganne wa ga itilafun majira mutu annabi gan ken da bayanu mai wi rabu wato hadisin naja ga malaikun azumi az-zahiri mun ga ga ga itilafun majira mun ken da bayanu cilu ma ken da bayanu ken da bayanu ma annabi wi ki wi ramu gan na ga Allah ga ce ni gwa lu ma annabi ya zaba hmm. Hmm. lọ́gbẹ̀ ọ́nà ibn kasir in ce labe littafi ne ga alfusul firkiya da siratun rasulina ga ibn azumi gan zai ji ga zaunci ga har ibn azumi gan har ibn kasir ga ibn azumi gan a min ya sahabe jo sahabe wuce na a rufe lai sai yana duk lati bani kure nan wuya ji sallan lasara sau lati bani kureza kama ya tsaya ko kama <laughs> ibn kasir ga ni ibn hazmi gan amma waga da ba ikamu fi usuli lakani wuji ayyabu ibn azumi tuya yana ibn azumi tuye ne azumi ga kan gai ga ya da zamani wuce wanda zamani fa bai yibo kawa ya shi ya shi wanda tun banu kore zai shi wuce gawo ya rijiyo gawo ya ri la sare bane nan ya ri fa ita za ya ri to to ne ga nan laifin yana a dukkan lati bane kula ba inga wale ba ku babarin da to zai jide gaskiya na wawa tani mai zai ji wake to gaskiya na wawa tijani wawa kamani amma da zaru baba yake ya duka da su ku zaru baba ga ladari kan hada da kulishin wajen wale mashur na san ali salman jegato eh ganna ne ibn azmi ga danin ya ba zuriya ibn azmi ba ibn azmi da min mu wuci ko zahiriya jo umma weji wono ga fakke zahiriyan na sunna lugana amma tarjiu ne ibn azmi ke jiga ne ide gaskiya ne zahiri ne gaskiya ne su har tarji ne ke da nazari eh bona annabi sallallahu alaihi wasallam mu jiya wannan ba zai yin dondo mini abwa ya gane daidai na suku istihalu ila ga istihalu ji kyajin hmm? an ga aje ga adilada guba amma ga ci bici azumi za a lafayin tayari nga su kula hafizu ala salawati wa salati wa e- e- e- sallata ya sallata ya fashi salati wa salati wa salati ga sallah ya asar a gato a ne ya ga ga ne zuwa da kiyo a dai na yawa suna wani na ke ga kwaron da cikin ba lo jiwa ya yajuzu an yuqala kullu mushaydin fil usuli musibun li anna zalika yu'adi ila tasibi ali dalalati minan nasara wal majus wal kufar wal mulhidi kuma goyina wa ga zandu wani gadi istiadu usulo ni wani dede nan a ga yabo na waga ga hakin gaga wuci ga Allah ga adini yayin yan nasara da yan majus da kafir da mulhidi da jage wani na ko Eh, ademan na ga ubaidu labin hassan al'ambari na ɗanar ga jahizi a yi logan wuce idin don da usulo wa jike a da isabatu ya e ga hannun maji kiyayen ya ga na maji jeriya kuyo so insha Allah ta'ala babu gabu ga katuna na tsohon ba da iga ji daidai na ye ba da sai ciwo ya yi lada ba da iga cibici na to ayo to adiso to fasaro to katubo to yana biyu na fatu to ko ta gi makanta yiwu ji manya ye ba da sai ci in fadi yi kuskure ne ga dabba kuskure wanci daga bayan gogon bai shetani mun ji daga ba sai ci fi ciwuna sai ci samu ya ilimi na da da albarkai na kafin mutum warkati na ya jini ya ci luja a wani nan nan man da kani tafi da sai ci guda alkhairi shari'a man na mai rilaya nilli na shari'a ne gata kyata watan kyata ta alamatin warkati مع التنبيات على المسائل المهمات يا شيخ العلامة abi ubaida mashhur ibn hasan al salman na sai ci uge lafi uge ilimin wula albarku da rayuwa su ba uge insha Allah ta'ala da kafin ya wannan mala albani zari a nama jihar dalilin na sai ci fadu sai ci haku da kabarugo sai ci haku da aljanna ita bata mu sai ci haku bayi sai yi haku lafiya sai ci albarku da rayuwa su ba wani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha an ta. astagfirka wa tubulai da gwaza da karin bayani ko gyara ko yana biya ci a gane ya wallawa ala